A wani rahoto da ofishin kula da basussuka DMO ya fitar a kwata na biyu na wannan shekara ya nuna cewa basussuka waɗanda aka ciwo su daga waje da cikin gida sun kai naira tiriliyan takwas. kuma shine karan farko da za a ciwo bashi mai yawan irin wannan duk da cewa an haɗa ne da wanda gwamnatin baya ta ciwo shi yasa aka samu yawan kuɗin har naira tiriliyan tamanin da bakwai da ɗigo talatin da takwas wannan lamarin ya ɗauki hankalin masana tattalin arziki a ƙasar inda suka ba da shawarwari kan yadda za a sarrafa kuɗaɗen idan har ana so a samu nasara wajen tara kuɗaɗen shiga masu yawa da za su taimaka wajen biyan basussukan shu'abu idris miƙati ƙwararre ne a fannin tattalin arziki ga abin da yake cewa a yanzu yadda ƙasar najeriya take ta ciwo bashi kusan za mu iya cewa bashi ya yi mana katutu wasu daga cikin bashi namu ma mun kasa biyan kuɗin ruwa ba ake bin mu yawancin jama'a suna ganin kamar ana ma mutane susa ba inda yake musu ƙaiƙayi ba za ka ga cewa jama'an najeriya kusan koro na lokaci muna ƙara zama cikin talauci ne ya kamata a ce an fita gabatar da kasida da kuma yadda za a yi a tallafa ma mai karamin karfi mai karamin sana'a da ma 'yan makaranta da sauran jama'an ƙasa ko da ma ba sa aikin komai a samu wata hanya da za a rinka tallafa masu su san cewa akwai gwamnati koko a samun ma yaran mu aikin yi a samun mu talakawa hanyoyin da za su yi sana'a ko za su mai da taro sisi ta nan ne za a yi maganin tashin hankalin da yake addaban mutane a nashi ra'ayin masanin tattalin arziki yusha'u Aliyu ya suka ne da kakkausar murya cewa wannan bashi zai iya kawo tarnaki a kasafin kuɗin baɗi. Ya nuna cewa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi sun ci basu suka masu yawan gaske kenan wanda kuma wannan zai yi tarnaki a kuɗaɗen shiga da ake tarawa saboda yawan kuɗaɗen da za a tanadar wajen biyan waɗannan kuɗaɗe abinda ake ce mishi debt servicing a kowace shekara. Kuma wannan ya nuna cewa da dama daga cikin kasafin kuɗaɗen da gwamnatin tarayya tarayya za ta gabatar da gwamnatin jihohi to zai zama kasafin kuɗi ne mai gibi kuma gibin zai girma sosai sannan kuma abubuwan da duk aka yi tanaji na gina tattalin arzikin ƙasa zai zama yana da wahala a ci gaba da aiwatar da shi ba tare da matsaloli ba sai dai in an dakatar da basussukan da za a ci gaba da ciwo ma tattalin arzikin ƙasa saboda a samu a rage basussukan da suka taru. Shi kuwa mai nazari a al'amuran yau da kullum kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi ƙarin bayani ne akan hakan. Shi dai bashi muna yaudarar kanmu kuma muna jahiltar kanmu a kan menene ma bashi. A gaskiya ko a ina bashi yake ko a ƙaramin mutum ko a babban mutum ko a gida ko a waje ko a ƙasa ko a wato al'umma bashi tsayawa ce ta kasuwanci. Duk wanda yake neman bashi kasuwanci ya zo ya shiga. Wato kasuwancin kala biyu ne. Wanda zai bashi bashin yana neman ƙaruwa. akan cewa da ya wannan taimakon kuma ya ba da wa'annan kuɗaɗen shi ma ya yi ne saboda wani alheri zai zo masa Shi ne idan aka dawo masa da kuɗin nan za a dawo masa da ruwa har ma kuma zai iya buƙatar wata martaba da mutunci da wasu ma umarni da zai rinka bayarwa yana da dama akan wanda ya bawa bashin nan kowanne da mai karɓa da mai nema a bashi irin na duniya da muka sani yanzu to irin bashin da muke karɓa a najeriya kenan wato shine bashin sharholiya. Abin jira a gani shine irin matakan da gwamnati za ta ɗauka wajen buɗe hanyoyin samun kuɗaɗen shiga masu ƙarfi idan har za a biya waɗannan basussuka a cikin lokacin da aka ƙayyade. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.